أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة إلكوكو بيري مماريو تا إلسي إلكوكو بيري ما يردنا إلغوريو بيتركو ما البركة دا مرسي غوريو كنا meho handu jirmanteo kuna gwe hen noyo ka irin hini kagunu ko tacini nazari kulu mefa kwe tere kwe ma yardanna handu zai zeno kuna mane tariyo ka irjere ka huran handu jirmanteo kuna kulu kulumefa kuitere kwe madaburise irzange konyo kwara kuna na kwara banna kulumefa kuitere kwe macharo yo zaganna wakayo njina irse na dini wo kuitere kwe makaniyo chi nkulupe yo sen hunanze buka aljanna chi insefu iriyo ka irci ni banna kuitere kwe ama irben na kokoro henno kaga mukatalite iri kuna bai fadi sen na kalimatu la ilaha illallah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 ka irmorani na shaitan lalinte ba sa farmo duwa ko ga mutan na daidai ciwon na daidai mayo bismillah na irpe mangano iri dobuyo te arrahman pe gomini pe arsilaman na cefeli kurpe se duniya hune kuna ne fisoyo si arrahim sisibitu tuma ma kwe noya arsilama henno tikise la hara irpe maldamun kuna wasari'u ila magfirati min rabbikum illar kwe kwe beri ci wasari'u no arsilamayo no arsilama hennoyo zari baŋari za zina teri za tangari kafo za wo ka anyan na babe mutunci ma masa bosi anyan na babe se ila rote kpe anyan na babe se za wo kayo nsu yo na jingara wati kuna seede me ho handu tiki gari njingari wokayo ndongono saabu mo ŋmani ŋmaniyo kuna kulu kwe me fo ilnor kwekwe wa wasariu wagaza wagaza tamma tamma wasu gabane dam cine ka ba kanu foro nawo senni kuna ifo gazayo abba ŋa yaci wasariu wagazan na tuba deno tuba kan hunu no tariyo kuna kabeni sorai wo ga faran mare akwai terega deno bina bar haikano te zangaya da don bai mo ga banna ganayo to maghfiratin haikwai tere do bine tari da bu yugunu nuse min rabbikum zano nor kwaikwai beri dono tari da bu di bar haika an hunu no seya wa jannatin wa ka bar haikano sa satan ma ka aljanna ce ka aljannadi di ardu ha a hayo a na ca kuyo a sama wato wal a barano zanga samaye na gannaye ma bar haikan nan feri feri kalata ce daga aljanna hayo zakano ya a ni rikpekpe beri ngaya ga kuyo zaka bai samadu dukago alfayo sama sinteo a bayo bisa manan duniya ganna kabon gono na galaxy beri beri cinniyo kulu pai to sari marukaka ci sama hinkanten a bayo su bai da sinte gono ayyente kokorono ya cere su bai aidu gono aidu bongo su bai wato aidunte a su bai agunte gono agunte bongo su bai da tacinte gono a tacin mo su bai da a hinzante gunu ba bayo biseyo no tol norpecin pecin man feri lati in kuru di heyo zaka hunu no aljanna heyo jamar pe margo min aljanna da ya aljanna abayo gwan na batume na hili wayo da ya borfo ga masu konnun nan ne mana aljanna huro an kabaran sai zanga a da huruma sangari ka kwe masuni awo batume toyono batume jahan nama ngangar ka kwe ko barano batume chene faya a chene mutumon kato nama nzo ncher kankam ya kunano e wa saraka wa saraka guna kadiya me no taba kadiya nun fon na saraka chini balala kabugu wada wada da wada da yo chini seba awo ngari saraka batume ñammedi yaade b'o feeri o ama kuna di ɗi ceene foyano batume ceene foyano ncini bugu kanto kuna boro k'u cini na kuna bugu kanto wato entré kushe no nchini na kpasani entré couché boro woy cini k'u kana kuna to ya jahannama bara jahannama bongo ya amasiyo amal janna a hiliwayo jamari ŋaniya tamma ka ceji aya fa kuna ngal nor b'e ɓeeri ci سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كتي وغازا وغازا كونو نرقى كبير من التالي دابو يوچيجي نا الجنة كا هيو بران وزنغا السمن نغنى هيو إرقى كبير مالدم وكايو بطوبة كنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ngano aka ameci na hunde ko nifa kuna ka gono kochi ya ayyuhan nas no boro tubu ila allah wo hununo tariyo kuna tamma tamman na gazayo ko no nor kwekwe beri do de boron dongo no sabo fa kuna de na sabo di nam mbara kan be hen no te tonton no ka bayani. kabayani narani irkwekwe beri mabara haika bi tari no di dabun nan se nindi no rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam واستغفروا وغا كويترن ماركا مونو تاريو دابونو سنغان ووش استغفر الله استغفر الله استغفر الله دمبنا با موشي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دبنا ميي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كوكورومنا وشري أمانو سيد الاستغفار استغفار يو مبونغنو يا زنكا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكويكو كوبر سيد الدعاء مارو كل بونغنو يا جمال كوي كوي بيري مال تبتني استغفارك استغفار دي boroma yeti haifoka na rano mme kuna bo harite watu mme kuna mo yeyo na istighfar kasiman naka tarifo yo gono kangunte kasube kan bara tariyo de guna yoga de ma yoga de abara dia yoga chi yoga te yoga jamar pemal no bonkani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra hay bongo kusum wo be faka a tuba ko yel nor kwe kwe beri ko ga fara faramare akwai terega ka mata riyo da ba se abina du abina du ko ga teyano jibir guda fa kuna a to ce zonfo nun fo nga ci 70 marra ce weye nun nga ci akthara min 70 marra aga teya bisa ce weye nindino be kwe yo ci de ta subaka be ni ka bisa weye ka to zonfo zonfo banna kabuyo si kpene boron masu yara ka dummu mbongo se ka aba istighfara teno zon hinza awa ba teno zon hinza na wai cininza adadul mursalin au akwai majisa bongo se ka aba karno dubu fo nindi do cere kabuyo si kpene dende ka beni ka weye dari ka to zonfo kabuyo bara haika na gobu zeri kammu jamar kwe mal no bonkani ifo kan nano rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cinse mo gafara ŋmaare norkwaikwai be riga ko tuba ko yeyi akwai tere do ko ko moru nan tariyo ifaga na cinse ya ka beni ko ga bon odam cinedi kuna kasi man nakal norkwaikwai be riki inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما irpe tere bara haika ilna feriji tense batume kpare ngano kal nanno iko ngan ka huro makka kuna makka ka don bara ganna ngan na ka ba feri kar silama tere hurani akuna kabara haikan na toriyo bau ngoyo kan don bara cifil y'o ngan kuna bai fadi hun kute ko ka ko seda ka kwai fasifa sedar pe nduko kano jama jama zugula zugula iri na te anon na rar pe tere ma bara haikal nan tariyo kulu pe dabunse tariyo ka baran don jina kate na taariyo kan ba kokoro kate kuru pei irpe tere madabun se il nor kwe kwe be ri bara hay kana rasulullah qasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a taariyo ka a bara te bannan na mojine basin ka annabi na bara tari te kwe amaka de boro bara borono boro su bara zangari kwe boro bine su bara zanga malaika chobu chobu yo su zam irpe chingana kurpe di da base de ya boroka na tariyo da ba se nganga ya ye ko chirikpe ma ko su forono za nor kwe kwe beri do ka kwe tere kwe cha se fa'lam annahu la ilaha illa allah mabaiwo ka kwe fosi ka himayo nan maganan na chimi fa sai dai irkwe ka bara abon ngofo wastaghfir li dhanbik mabara kan na ntari da buriji ceji nnor kwe kwe beri do ka aman su kan tariyo da bun se walil mu'minin na katontonu narsilama walima harboroyo ka katontonu na arsilama boro weyboroyo de ya sa kan kangono koci irkpen ma kosu irkpen ma kosu mayara ko hongo arsilamayo ga koci kwene ka irkpen ma kamar gan narsilamayo nkuna hunde koniyo na nkuna wo kayo na lahara tɛ. nabiyullahi ibrahim alayhi salam nga ci barse mo ya shi ka boron bahini ko ngaren na n mbongo nanya namba be se ka ton tonu nar silama jama kulu pay nga ce rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab irpe agun mare ma tariyo da ba se ka ton tonu nanya na babe ma yo bongo man kosu kaman sisibi to sadi mora gun mare arsilama hennoyo nweboro nan harboro man yo bongo tariyo da bun se hanuka abara nguri ke yani ka hisabi jamari jamar pe mar kurpe yo kosu nabiyullahi nuh alayhi salam ŋaŋa boŋo ŋmaare kaci rabbi gfirli wali walidayya irikpe agu ŋmaare ma taariyo daabaase naanya naabaabe maŋŋeyo boŋo taariyo daabu nse waliman dakhala ya mu'mina ka tontonu nawo ka kulu pey a huro a kuna awi maci a kuna yala fu ka bara kanido ate wato wo ka kuru ade huro arsilama tere ŋmenal goŋo kuna mefo ma kpɛɛdi kɔɔsu eri wal ŋaaci wal mu'minina wal mu'minat nar silama hen no jama cinni ngwe boroyo nan har boroyo to de ya eri manan ŋmana ndebi yodi yanga yo bongo ŋmaare al umma se ifo gannano ni anyanze mbaken nan bongo fo se ŋmaare kasu mare bor cinni se hunde ni ŋmaare bukata naga buko to amarin su zariyan na cineyo ko bar haika iri bid'a yo kreye saka marsa annabi ibrahim alaihi salam a agunu ko mare karpe mangan nar silama hende kurkosu sada nan kumangan dan damno bahaji anan kuma abon wa fayana mare dite saka nabiyullahi nuh alaihi salam ngabo ngo bara haika ana mare ote anyan na baben na jama cinni kurpe se me fo karpe mangoyo su. ana boro kumman na boro boro kolo awo to sadi no mene kano gono ko tewo mani no do rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam derci ka sharia nori gana amana dini nori to kan a bar haika mare mose na mare arsilama jama kurpe se we buru na har in kuna wa kayo huna yo na wa kayo na lahara jiro te seno amare ya to yara tabaka tabbata ka hanufo sallama bannana ci tor boro wa goro ho agonna tikirbisi wato agonna na yo turani ba cene cene annabi na tabaka a tezanga abanna di boro nateya bannan banna alfayo nigeria kamme ono balayo ŋmena zansi bara haika a hunkute kafaka afrique west l'ouest eh, bamani kan ŋa bere ka ye zaŋan baci no majibiri hinza dambu se ka jibiri ye damase ka dama damase ka jiri damase to sadi ifo gannano gonu koteya irkpe mar kosu irpe mar yeti daidai bongo <coughs> rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amene anorpe pe beri mare kuna dalle bongo akaka cin cirpe manga kosu nga foyo asu me feri ka cirpe se ma kosu agbeyo ya kan nara a cirpe se ma kosu domin no be ka mare abara no baji na hinka mare ka abara dalle bongo mene gonu karukana mare ka abara gbeite mene gonu mo so so marsal gonu ko me ho nar me ho di fori ba aljanna nori ba na irme hori fori zuru nine nori zuru deya bal na cirpe se mal da marjanna irme hodi ci bakal janna nori ba bal na cirpe se surtonu sul adabta wa sul hanga cenni wallahi irme hoyo tikya ci barpe cerse ko ka iri hamburu nine aga nano rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wo kana me ho jibri guda zari gudafo fo di me ho din narano nzaka bar haikan na mojine morani na jahannama saba'ina kharifa diro kwen mene zongo yo kabo kai ko hunan zabu da akwai kpara zongo weye zakano mbangan nani ne morani na chere jibiri fo meho de de boro kaka ta handu kusum ni alfayu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaci wa saumu junna wa bai meho abarano gariji boron nani ne huro shakani dea mme hawdi na rannar kwe mare na amma na ci dalle bon ngono mare yuka nan ngadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajibri kabia kabiya ya bayo kabisa chini kuna jibiri hanfo a kaiyo kuga nor kwe be ribota ngana na aisha nuran na a ceyo karu karu a ceyo funsu funsu ngano nyadi du ko chase lima tasna'u kulla hadha ya rasulallah وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك فقال يا عائشة أفلا أحب أن أكون أبدا شكورا أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نانا عائشة تاسي حيث غنن غنك غنبو تابن يدا باسينكا ننتاريو كان جناني نتاريو كان بكا كوكورو كتكلم مي فدابونسي تسادي فغنن غنبو وحراني ناتي او او عائشة asuba angono tamka aba teyobeyote akwiterese nso ba ngonon kuna no hey aba angonon kuna de ya annabi ngana chini na filo ka tun ko tari abara no teyo be yo chibo nor pese na yei ka bara no gafara maro yo nor pepe be riga ka amanga kosu ba na me fe riga chiri pese ma kosu bota tu tu ma di chibaka abar pe ma kosu alfa pepe be mar kur pe yo kosu boron maka medamunzi baka sala كغومني ما برهيكن القران فيري كچو ما برهيكا ما برهيكا ما برهيكا بهن نوكل دغون لاباري كرو انتيو دي بارانو انغونو كوغوري كيماري كما انتا ريو دابونسي كايي كبرهيكا انا غومن الجنه اركاي كوي بيري مالتا ريو دابورسي حاجي نعم. نبي الله نوح عليه السلام نانو اچابوروسي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا اچي وغفر مالن ونور كوي كوي doma nor kwedi abara no tari dabu kwen nga mutu ko tari o dabu dana no tari o dabu ka beni wana man hamfani o ka bateno se chino se nga ci yursili samaa alaikum midarara kwe tere kwe bara haika abo hari samma no se ngana abo hari zuman kuteno hari yodi mar kabara mbo chere ganeno hari yodi mar ko bara hari albarkanteno kan nara dumaniyo batte zemaniyo matte irpe bakasine kuna gannam albarkate de ganna na albarkacin nga ngari te kabori ni semma garil nor kwe kwe beri na no gomini noru nga ci wayum dede kumbi amwal no gomini noru noru mate wa banin koyo bongoni wa bara haikanu na koyo hay koyo di kurpe matun kabara ko albarkanteyo wa yaj'al lakum jannatin kwe tere kwe mayai kabara haikana eh, jardin yo teno se ngano kam kwe ko bara weyo kan tukallo kan la karkarani ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا سادي موري كوي تريبي ما هر زوريو تنو سي ngano zabu yayo na isa chenu na baraji beri beri yo kwe tere kwe ma teno se no la kar yo mo kanyo alfayo hay foyana hamfani tutuma o hay istighfar ase gannarin istighfara di bayani iri ma bayani iri ma bayani ngabe kwe foyo na chiyokal nor kwe kwe beri chi istaghfiru wo gafara mare naka rasulullahi ci wo gafar mare ngangoyo na fahima ka de ya sewa kuma ka gafar mare nor kwe kwe beri ga jama jama ka ana kwe ko ya ba chene chene boro wa kuma ko astaghfirullah alazim la ilaha illa al alqayyum haididi akwe ko barano tontoni adini kuna nga no seno ngano moso mana istighfara kan debi na ci basara domin an mene barano imman mace astaghfirullah ككينندي أو ما أستغفر الله وأتوب إليه ككينندي أو ما أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حكاية ساكنويا amangano meneo abarano astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa wayu kayuma to wa atubu ilay manino nangadidam yano wayu kayuma andem naji wayu acino astaghfirullah alazim الذي لا ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi hay ka tabbata nabi dalle bongono ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irpe pe be mar salamu yeti de de bongo to mar de na istighfara di takabeni makaci na salati te annabse amubara salatul fatih din na takabeni magono mo kalima ce la ilaha illallah la ilaha din na ngadi te zonfonon jisim bongo se abanna ci fo mawuro jawharatul kamali choyo heyodi kurpey kano gon ko gunte npe ko barano adini kuna tontoni annabi benci man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wo kanka hey foddama adini o kuna itago kaden ba gunan suduwa sush adini o za a kose to ni hayo bara yetinteno annabci man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wo kanka hey fote ka heydi a na bara zanga do aben na norkwe kwe beri foro kuna moyasi na zaka kangono ko gate na watiyo kan dum mukajisa teyo basinka yo na tabbatan ngado to ni kwe mabe fa kan bai di baragbe ko no kan ga ye tinse an ce istighfara ya baragbe ko no abena na ci kalima ya baragbe ko no abena na ci salati to ande bisa ya baragbe ko no mo kan nan mene di yore ngaya nam a ci ko no irpe kwe be mar ko su jama'a faji tutuma ngaya gono istighfara na tuba sen ni kuna il nor kwe ci watubu ila allah jami'an أيها المؤمنون نو ماني كوني هنو وتوبا ميفو كهونو نو تاريو كل بيكونا برو برا برونو بام بام متي متي مبكان تاريكونا أما سنان تاري ما ينسى تكون نسيبي سنان تاري ما تشنسى دوني هلا نكا يي كبر تاريكيني كيني تم تم هنيا كهونو نتاري كنا أو هنيا كهونو نتاريو كنا نال نوربيتي يا أيها الذين آمنوا نو ماني كوني هنو توبوا إلى الله توبة نصوحا no kurpei wa hunu no tariyo kuna huniyo henno yo fadi ya barai henno nga yaci tari fo ka baran tabaka ten hunu kuna ngandiri nan nor kwe kwe beri ka hunu di kuna to ni kwe di na baran ye ka yei di ga ne to sadin tuba di tuba henno no ya amada baka barano honte subangan fasa de ya semma cin hunan zebuna repo non ta na cin tuba wato bi fareri ngaya nam honna duwa kate da na ciya de mondo ngol na kuraji han kurno mbote de halika ko baraya boron na tuba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka meci na hunde ko nifa kuna ka gono koci ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yatawadda thumma yusalli wa yastaghfiru illa ghafara lah aw kama qala al habib al mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaci wo ka kulu ana taarifo te nga nani katunu kakwe kalwarate alwarate yo banna nga a jingari de raka hinkano jingari di banna nga na kammeza ko yara norpe se ka manga kosu annabi ci borosika ka banga di tesede pe tere pe binena a kosu hadithi fo nga nga ka ka hadithi di kwe ko barano kwa yaga yaga hadithi fo no ka boron su hin katasaga sadi ko tarite nga ya cimete kacan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما أصر من استغفر الله ولو عاد في اليوم سبعين مرة وفي لفظ وإن عاد في اليوم سبعين مرة شنو أهون دون برهيكا أقول نقابي هنكا غنان ناكوتي كتن نبيتي وكا ده هنكو غافر مالر كيغا باجي بالغدا فكنا چه أنا تاليتي nzuci ka ta kirikote ma dama da kirkpen ma kozu de da ta ji san cirkpe ma su to dai hadisi bo goyo no abara bid'an ga ka koto fufufufu na na boro na tari zaka sunte in ka gari da boro mon ka tari te ngari na aji na san cirkpe se alle gafarantam alle tam irkpe mari na zana jina to sadi da ni to sa hansinu ma cirkpe mata irkpe mar ko salfayo hadithika ka ndon na faji ta boro se zangaya a abara fofo mana hadithi no ba min malakari da yadan taba ka kan tarifa kuna kokari ka tuba irpe a tuba fume a feriyo no ko gumba tuyo dinda tuba a na abina guntano aya fa kuna ngaci innahu kana tawwaba domin kai tere kai di bara barano kai foka a tuba hen nota tuba hen nota kai se irpe dam tuba hen nota kai kuna na na'am haji uiddat lil muttaqin to aljanna kal nor kai kai ber gono ko cino se wagazan na ce jodi uiddat lil muttaqin newo il norkweci na shirya no mai yose irkwe hamburi kwe yose wo kayo choro mo dam yo gbe no yoga ko moru na gbe ilaro yo choro kwe yo hamburu kwe bere aljanna shirya ni ko gumbatu be kwe foyoci nal chini jina na be kwe aljanna chini yoko bidalil kal norkweci o iddat de na shirya ko haika kabara bara shiryante de ya meta ta kate macasu chiniyo a chiniyo meyo se adu ko shiriyani ko jisiyo aya fa kunal nor pe pe berici uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli abara shiriyani teno wo kayo choro di baran na chiminor pe na di yose dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha mo yasikanu mao ngano aljanna mabaral silama yo tiki meneno ka choro nari pe na di yo chimmani ko gbe iten na hai kari pe na di yo di foro na to choro pe yo di banakan yo ten sewo abara no bewa irkwe mene ka ga teno wo ka ba se wallahu dhul fadli alazim il nor kwe bara kwe fono ka abara bewa beri kwe ngano abara falala tutuma kwe irkwe mal dama wa di kuna alfayo gomini fo sikal nor kwe kwe beri bate boro se kato arsilama tere irkwe ma boro gangan duniya kusumo kan gomin arsilama tere wallahi machilili amar kwe man gominan duniya kanan no arsilama tere anan ganga haikuru irkwe ma irwi narsilama tere alfayo irin wanne kadiya tari yo chejio nal janna chejio chine kuna il norkwe chino irin ngaza wasari'u wa gaza nun fo nga ci sabiqu wace tonton wa gaza ambara zanga no gono ko gaza na chereno alfayo ka bakato abongo bongo chine kuna nga chi fafirru ila allahi wazuru wazuru kute wazuru kute tama zanka ko chene da na nya na hun kute yobu auni ababe huro kute chifo an farta bugu kuna na zure ko to dai yar peci wazur kute tamma hadithun kudusi yufa kuna ngal nor pe pe berici de nga tamu dira kute ko gunga kube nga cere bara haika nga ce tontonuno ko ga kube de bina na ceza nga mazuru de duka zuru kute sadi metena torpe malno bonkani irin gaza alfayo irin gaza irin gaza to amma ŋmayo nahamyo ceejiyo seni kuna ŋano me ŋmaari ceejiyo seni kuna iri kwe ciri seno famshu wadira domin ana ci sai lalle boron ma ceji iri marukan no boron hini kasu ceji iri kwe bine man na boro kan golo nsu moriya fote da yimo ba hime no sansa ka ce kokoti kokoti ka ce tafe ziri ziri kaduwa de pik dano kasa hinje cire ko ba na suru na tete am kweka goro ta assembly assembly di na bembo goro zemine kal nor kwe kwe be ri tadi bine ma gari nindi eh zemine diga gari domur pe zemini ko aga gari amani gani no banna aci gani no banna domun anasabu hen nokoto anasabu hen nokoto boroba ma ba demete boroba ma ama <coughs> moka ya si ma yo di kwe ko baranna ahunu no mani mani edi kwe kwe beri malban no yudabu Naam Haji. Alladhina yunfikuna Jamar kwe marchi tambon kanu. Meyo ya bara iri kwe hambure kwe yodi. Aya okuna peitere kwe bara haika anan fasaral se. Kachi alladhina yunfikuna fis-sarra' borono ka ngmarani ngomini nkameyo hunu saka kaniyo. Ngano za gono ya ibon mene gominantidi kuna sadi den densi te feferiyo nga haniyata ma ko kote nga ate nga bor tutuma na hanfani ma a afoyo gono mosoma nunka agorodi nga na bor fa ka fo chenni kanu kusungwe bongo madwa ko nyami nyami borona teteya afoyo chorobi ne ntama zanga aljanna de no ya khalidina fiha abadan nga na chedari na bor fo susumani kama nani nambongoyo mbongoyo ben na hay fo hay fo yo te borose hari densi bara haika cinji zum maga to de ya cinji zum mu densi ga su tafi feriyo kwene to ngar kurpe gono ko nyari to wo kayo choro di bara aljanna non ceji ngam barar kwe hambure kweyo iri kwe cin kamme hunno saka kaniyo wadarra na saka ka bara su kaniyo de ya borfe no kan da wama yo kan me hunni ko ci wal kadhimin al ghayz nan yayi ka bara borfe no ka mbine gonu al ghayz bine boroma binaya hari kaza mun bongo waka don gun girmani o da nan wanne mo ya kan mabine di maka gari a don nan lakari asan o bai ka bine zaka fa gono de boron ma yara anan no mahunun lakari kuna to sai maka gari borfo cere mabine anune anune gusiyo mo mo ebitea borfo ngama sen hala me makufute haifo kan don na himan mahuna me ngoyno abo senni tolnor kpeeci ɓoro corona baraya walkazimina alghayid corodi barno borfoyo ka mbine gonu haikan na ten se ngamma sanani ngamma dukuri coro bara haikan ga gonu no se maka gari na setan nuna bungu ziri ganna hawe ma setan ma domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna shaytana yajri min ibn adama majra dam wa bai shaytan irkela aliyuma tabbata ga adirano ko zuru kpiri zuru kuna zanka kpiri zuru amene veni ukuna de ya shaitan nga ya chimbara haika a kpiri diturani magal de kpiri wasu chifo mmontena mfunsuna ni ya bere kachi ndon yeyo makonu mangabune madensi mayene hey gabgabu yodi konno mangmana agbada koltu don wo kayo choro su banna ni boche ntere gundi nyobu senjina makoltu achinte zogi fefe yodo fefe kwe zogi ma bere ka gumaga bo su suya ka koto an ta haiben su gunnam har mu an kalji fonna fefe kwe take sanyo hey kikiri kikiri ngo kan na ra gurje mani nun ka ye mani alfayo den na zogi di te ka beni sore da kwe goraya wallahi da don bai gadino domin da zumma sai ka beni ngana gar bo cen tere gbe fata ya to ngano hanfo sahaba kuna fo nga bongo amene ne odo jindele ngyo kultun ka kai auda jina in kai yo ka shenni shenni ngano ngoro ko ga gab gab ma je bere sute eh, a ah, bere ngan nebci hun. Hmm. da na cine focci chine di mar ko bara agon na be yo da don chine di be ka baci haika agon ko ta sa ga kuna nga yobu nga fitio moso na ye nyeme ngan can debi da ci mete nga ci da don yin kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim da da da don hore kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim abeni domin setan ya won ko ta saya da ada dace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ci fo abeni afana ahin kante de boron bal warate saka bine karu de nal warata ci fo abeni bine di zummuno no be ka shaitan barai fono nine non na halittan na de ya ifo ya ni ne wi hari den bine tununan nal warata ci fo nga yeyno abeni na wadi bisa irpe mal no bonkani to de a ɓoro coro barano alkazimin algayid bor kam bine gonu bam bam mai taka ten se agun me a su doru ni doruni masu ka ko tamasanga den dori te boro se ade ngai wata bara dibi ci dibi aben naci yemme ɓoro no ka ga doru ma boro wo ka fente ka k'a lelani ka wato hay ka sikurca ɓongo amo dengey den tama ana na ana me ama na wo ka calɓe gonna suuru kurpey metama société kuna hota wallahi cella karbisanuwo domin nogon koga wo a su bana da ya ciyama no su bai kan ka kai woni di bana ta noga kana se annabi ha ngaman al umma kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yono machachiyo nganci wo ka banna ifo ta a se ne ka kai chene nsu di haida kamme marisi yano tafe bongo ka bara damunte faka asi borfano ka dende hura teriya bal no fawu ngande bi canci macaci na macaci amanal umma kuna ngano wokala hara akan na jingari akan na meho akan na haji amma haran du ko kani ana wowo ana wote kesenni ana ana ana ana heyoka tete borose in haciyo dinon bo kaka agbe hen kuna annabci da agbe hen no beni basin coro hakkiyo kan gona jindina beni sen mo coro tariyo ko berase tari beni coro do coro su yena marsanga ka kwe ko bara aljanna gbeyo na donte aljanna gbeyo di kurbe ni kacin ni fodi ni nga ye ko ni na gbeyo tontona se annabi cham fin de compte nga zano kafuru ni ne irpe mari ciwo de almo bine gonal fayo irmo gonu yano bine boron masuka ko tamaka de ngonu ko borowo nga sugun bana ana baraka sugun woni bai awo asuba ancizanga nino boromo gun wo mo da ngai amo senninga mo da ngai ngadi na kibaka nsuga woni bei au haika kinga din su hin hinka mane mero chaga au ni nsenni la ro mane denja be no lahara a ka nan hin sako da ngai bɛ mali dan buru kunna. wala afina ani nas wal afina anin nas ngandu kakwe ko ban no borfo ka bai ta ka bor tense kan na bina gonu ko nyara ka di kɔsu nɔ de an ye kabara borono kan boro kosu dare dare ka boro te nse wallahu yuhibbul muhsinin ah irpe ci boro bara boro hen no nga bine nga ba boro hen no irpe ma bari ba mai nde ci boro hen no kuru mo be fa karpe ba bani irpe bine da ba boro ka beni a sorai to mai pare na domin a ci da nga ba kwa di ka beni jina nga ya kammeno akamme malbarkate ngama ye adelle ka bo senninna ngana su konu ci ngama ye ace ka bo dranna ace su kwe konu konu do de ya adobdobu yo kurpe gano ngaga albarka dam de ya san mai kware duniya ne laharan kwe jirmate kwe materse ya wallazina idza fa'alu fa'ajta aw zalamu boro marsaka il nor kwe kwe beri na sifa cirse yo kan kwe ko bara boro no kan kan meyo hunu da kani awa su kani nga ye kabara boro kan bine gonu bai fota kan tense nga nan bitani nga ye kabara boro kan gun hansine yo kosu den chobun se kurpe ka gafara mare ngam bine gun kosu no ne odo a hin kate boro mak tari tense kaka ba gafara mare yunga kan manga kosu maho nga kosu yo il nor kwe kwe beri cha ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum no bango yo no su suba il kwe kwe beri mano kosu de ya den hansine kaka cin manga kosu ma kosu abubakar ne siddiq radiyallahu an sakan na ko aisha radiyallahu anha annabi wai kwasi na teke haikasi nci baka sahabiyo kuna fon nara binni we na hartere huro ngano na konu konu te nga cina di madina kuna nga munafici na heyo zakayeti wato bonji fono kan na tekelefe ko bibilani ko fe no na mai haika teno to dai abubakar ne siddiq radiyallahu anhu a cereyo kuna fogono ka an ma a kamme kuna wato abakar dono cene cene hunu ko hura kamme nga hapin na ite to de aka ka kwe ci an nga bongo me gono wo ka yongoro ko cinadi senni kuna nga abakar ma nga na ci nga zen na kwe iberi nga na bor di bin ni haifo ma yara ko gono beni zan ka bor bogal heri tense de no me tar si celji vanji to zan ho hen na ni manal heri o kayo dona nindi nor kwe kwe iberi na hayo dam alhari koden tawe bongo kaca ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum no bongo su barke mano ko su de no ba se wano hansine kosu nga bakirci o agono wo kayo mba irpe man ko su kuna nga na bordi su hay ka tedi ka yara ka hay kan nga no bajina hin kano ase de den donga no dala wo wayno nga bereke waran kan kano abubakar gano jamar kwe mana muri hin ko cer su de boro marsa nke boro hen no na ngar kwe ci nga balla to da ci no sai ka boro na kan na ci malaike ni malaike coro ban no la ya'suna allaha ma amarahum hay ka kwe tere kwe nan foro yanga ta cacap wa yaf'aluna nsugur kwe sabo wa yaf'aluna ma yu'marun sadi morai hay kan nan foro ga teno kana hay fotonton amma boroni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu bani adam khata awi macaci kullu bani adam khata adaman zai kurfe ya bacobu wa khairul khata'in at-tawwabun aman kuna wa wakayo mbise mwenu wakayo ntuba ko hunu ntari kuna de aboro abango tari te haji ba abara ntari walladina idha fa'alu fa'ishatu salamu anfusahum zakarullah innor pechi walladina idha fa'alu fahishatan borono ka de abaran na tari fote tari di marko baro fahisha haika nufi na fahisha ngano tari kuna tari fo ka meri tari fo ka funmu ko felle hala to anoni ka men ta felle na mani na funmu yo na anoni ka yo di bara visuel ka mo dara laakari kuna bine kuna no a funmu yo ko felle ko noni te zangan baci zina zangan baci harboro na harboro mabara haikan na gamar gan na cere zaŋa zangamba ci weigboro na weigboro mabara haika nhore na cere domin weigboro mene na kwe ko barga a bara nɔ hore na cere domin kammenon lo kammenon lo akwai ko bara kontere fono ka za zamani moro no haidi sinti ka kan zamani kuna no sodomi sintidi in zamani di kuna no gbe obongo sinti bidalil <clears throat> ngano ka harboro na ka ko ba weigboro de weigboro bi na ko nan bukata se weigboro ngoyo bongo moodi cere ko hay ka har ɓoro ten konu konu bin ni te ŋari kpenan hallaka bannan banna o marsa ŋa nasaro e yara ka yeti balmoso maganna fo gono nga kweno ta kallano ante hay ka ba de har borono amo har boro che ko kanina de we borono ama hansina we boroza dem bam mahije da mun binni kai de moso ma mamaci hansin na boron mahije da mun binni dem mamaci haji gonni na boron na hije tense gonni mahije hongan na boro binni sadi gonni no haru wey gono irkwe masawa kewa to dai ya fahisha no ya wato haifo ka fumu yo halakar kuna arsilama hendo yo ngono wo kayo demba takafote demba takafote huno yo kuna aw zalamu anfusahum aw taarifo ŋaani yono ka coro fummuyo na ya. taari beeri yono kan na boŋo takin na a ama mfumuyo to fahisha zakarullah zakarullah nganga yo kweyo di nhongo nor kwe kwe beri mana zabaga nhongo nor kwe mene me ngayo ga ka he he he wo kana gari na tari kaza nhanga ni o ni o jahannama kuna ka coro kweyo di honga ya chifo metente haji fastaghfiru li dhunubihim nganga ni atama ko da buriji cheji nor kwe kwe beri do ntari yo di mene tari beri beri yo di mene ngan dabur ji ce jika iri kwen mal tari yo dabur ce ومن يغفر الذنوب الا الله الله ركعت ومن يغفر الذنوب الا الله ما برا تاريو دابودا iberi beriyo me abara ndabu kwe dabi sari kwe walan yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun eh wa man yaghfiru dhunuba illa Allah me abara tariyo alfayo madama da gɛri sɛ kari kpɛ ŋa ya irin ko kari kasu cɛrɛ ŋmɛnɛ ayi fɔ k'a kunna gono na ŋmaarɛ man kɛ ti tɛ a bɔ den nan kɛ tɛ a bɔ ka beeni iri balima ha den duwa k'a taari o bei mɛn sɛn b'a ka nara domin den na bɔrɔ sama mission den ye ikutɛ sɛn ma kakpe haika diago haika mago haika abongo chigo haika abongo tego se mara pote irikpe na ndamu manga sine char manga se kakana rapono awo zani zaboro di kuru mefo nogo na wo kayo n'o chine charma el norkwechi wa inna alaikum lahafidhin وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وبي charma kwe ugono kan damnoga a ngon na jirma il nor kwe kwe beri do ngang mani hay kuru hantum da abayo da wargo za chene da bara pilili da bara tukunte de batu me kware choroga hantum ya'lamuna ma taf'alun haikano te nga bei to sadi fo gannano ngono ko gun mene hantum ngam kwe ko borfo nga fati sakan duka gungun ya ko ban madi ngan sine mene borfo gono mbanna ko gun mene honne ase gannari suru kacere nam ya chap wo ka gona tarifo kuna den sun hin kano mechine to de ya subara haikan na to ko kortu so a to ko kortu so a to ko kortu irkwe kwe be mar kurpe kosu irkwe mar be na tuba اللهم يا ربي آمين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون النوركوتي chorodi ntari di teyo banna naga faramare norkwekwe beri ga ngari kwechi ngaya abine ban kosu domin sinna wo ka ban kosu sel norkwekwe beri mete nabiyullahi adam alayhi salam abongo bongo amare ka tengari kwedu ka kosu na metachi kace rabbana eh, rabbana zalamna anfusana irkwe henna wai ilnar bongo yo taki وإن لم تغفر لنا وترحمنا دنا لقوس كمار سيسبي لنكونن من الخاسرين إرزن ننكوي تراجر مكا من بيني نويا إريكا كوغن خساران تيكونا الفا الفاير أنا قوسو دانا قوسو أنا قوسو أغنى تشيريو بغوسي لا تقنطوا من رحمة الله وسكمنا دمو نونور كوي كوي بيري سيسبي مايوغا نبي الله إبراهيم عليه السلام ناتي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون meyo ya bara wo kayo nkamu na dumul nor kwe kwe beri sisi biga da de na ci kabente da de na ci delente de ya wo kana kamu na dumul kwe rahma ga kur pe bara delenteno arsilama charben su deleyo anane anor kwe kwe beri gaka de nga de na ngare aben gunga kosu amma sai nga matuba ka hunu ta di kwanjina ngano bai kwe fo ci ba ilahi ni anor kwe kwe beri yadhunnu an-nasu bi khaira wa inni la sharrun nasi illam ta'fu anni arka teno doni takaya kaci ilahi yadhunnu nasu bi khairan wa inni la sharrun nasi illam ta'fu anni kaci boro ga tama zanga bor nkuna boro kwonu sika to asari pe na kosu to ya na bo bara boro kwonu har kiyama to amma den na kosu haikan ga ma circi lahara yahen nani kube amo bara circi nga na fɔ nga ci a nɔr kpɛkpɛ beeri sɛ ka ci ba haya i min ka yamna'uni wa amali fi ka yadfa'uni ka ci ni a nɔr kpɛkpɛ beeri a ŋmɛnɛ ha wei mayo a na ma sun hini kan ŋmaarɛ domin da bankin sɛ da hon ho haika bon ho tari gajo sai hawe madi to amma an mene kwadai ka gon nan ga ka awo asu bara haika aka muna foda mun ga ma aka muna di cha to da yan ana yaran sai kan ma ko su amma da an ca don su hin ka cinse tarifo gono den na te boro se mai cini ma hin ka cha se mana na tari kaza tense nde bo cino to irin kere ko su irin kere ko su din non de bo hin ciyo ah, haji boro ba bara haika na hansine wai keji ba ce fano kan do hurun ngan na wai dibin ni an hin ka kwe bol digari ka cha to mana kano ma ko su to ifa ya gonor bin ni no chimi ŋmɛnɛ yaari yokuna a fɔ awi ŋmɛnɛ yaari haika tɛ na bi ni n bahini k'a ci tɔ n ka na bɔrɔ bɔ gɔni k'o ci ka n ka ŋmɛnɛ hawe ma yo na n ka ma n ka taari ka n ka tɛri kpɛsɛ ci a gɔni ko ko n ka ganga ci yo kari kpɛ ma n ka a ma n gɔ na kamuna ka n ka damu yori kpɛ kpɛ beri ka ka a sugu n ka kamuna di ci kɔ na ga na n ka tɔ de yɛri kpɛ ma kɔsu yɛri kpɛ mari kuri yo kɔsu to a ma sariti guda fɔ gɔno haji n ka y'a ci sariti fɔ di ma co n mama. kati walam yusirru ntabakate nsu dɔba tew alama fa'alu haikan don tedi bongo nsu takiri kote kote ngano sasa wan kuna marsa aha wahum ya'lamun alahali nte kotedi ko beyoka abara tarino ko beyoka ngwena adhaba gungoyo batu chiyama de ngoyo bwa bongo ngano marsa ni alwasinze ndiya ko wendiya ngam bine bara ndukasi na yi ko hije meten bate mon sumani na wendiya di kacha sem bara domin ifa ganna nsin na yi ko annabi cel ben sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama <clears throat> magafar terse annabi cino sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ma'ashara shabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج كاتي نو سابون تاسيو نو كنا وكا قلنا إيكو ويزايو نا قلنا إيكو ويدجيسيو زان ما كهم زا كانيدو زان منا لافيا سني زا تافي زا بكاتا بربوريو نقلنا إيكو كم بهينكو قلنا تاسي إيكو زكا النبي مهن يكا هيجتي annabi cin mahijete da ya hai kayo a ciciwa kube ha to marsa hayo na kube serin yayi ka kwe dan debi irde modira de mete kayi ko siya himan or modia ir er modira ko chere ce guna da yar modira ko chere ce guna bo ba dia wendi ya cifo ya ko ga hijiba ahima wa chere hari chouno wo chere hari chou rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi wa salam fana lamya sata wakan sun shi ne zan yi suna hiji aiko. tun na fitafana alaihi bisawu meho ya baranga ga ka cila sa mu meho den yadda bina ci mu dira ko wani ɗan yi ma ko wani ɗan yi ma ko wani ko wani ɗan ko wani ɗan yi ma ko wani ɗan yi ma ko wani ɗan yi ma ko wani ɗan yi ma ko maka ko kani kani zan kani kani maka ko tube tube zan tube tube an kaka kunani ate haji kai marko eh ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim to boro choro anachi mpe senni zaka faka mbongo ga. sari more karu k'a biti domin da wanda yan nalwasi no ka ci ga ka beni no huro cerega ka beni nga huno di kani no sai mamam mamam a cinni wo ka ba no fefe nduka sin na iko ma hiji. nga bongo bine subadiya ka fefe fo bongo ya gono hije na wo kargon ko tewo binni mano wendi ya nal wasi kano gono kono eh e eh, bima wato no gono ko no masha ma fefe guda fa ya gono no na hije hariyo binni nga no ma hije wei na wendi ya fefe ka gonna awei a wendi ya fefe ka gonna da na ce haika ta wenna har dibin ni chachap nga gono ko tenindi to de yal nor pe choro bara no borfo ka den kam tari kuna chefo den tuba ka huniya ko hen nor kwe kwe beriga walam yusirru kacin nabara ndobu ala ma fa'alu haikan tadi bongo de abara kan do huron binni chefono mayara ko teya awo il nor kwe ci chefodi atoya wahum ya'lamun ala hadin ko beika haikan ngo ko tewori kwe homu nga mana zaba den na tense duniya ne la haram ne gumbatu duniya ne o de mbare alwasi meten tense ya bulala me zonfo alhari arsilamu yo binni binni anacin gundam numfo katuku kamdala au jama kuna non gumdala hawe mandi insanani banna de boro ni diya nsugun bongo yo beiba to da ka bar bolna hije te ko de har bol de we boro nga ko su ko su tonnino halan ta hunde bene irpe mar amari wanne kadiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a huno kuna irpe tan tabaka gari kacha se nirpe diya ana tarite ngan debi na ha tarifo ngaci abara haikana ga marga na we bormani ngan debi te zanga na ma ka dobu na haraka fo nga bol di chan debi ni na cin na ngan debi ci nci meido nga yara kaci cinadi meriyo katon debi monsu ba mayo domin ba hukumci ta se nga idi bongo a felle an cingo kari o faji ka mon kanir sena mo cin se ka e eh, ngane marsa mane a hunun nara aci mane a hunun nara iri hansin almazir fo ana cina fotte vraiment a cina di a tumayo kaci homarsa da ya ko wendi ka bere kaci zanga wato salaham borkuru na kameran ka wa soso be salaham cere da aljisano bel bel kaji so boro kumaro ko haya haya zan jinji ir kurmenno nci zanga na hono ngan dumu nci no man sala ngene no mani to de ya salaham mbe yanga zemin chaka chaka nga ko wendi ka bere ka ye boro bin bin ya ba me wa so, wa so soso di kwanno nga no nifo mbo ba o, borfo nga macin sai ba aso a hiji domin mane do na ceji nga mane na ceji nga ma dan la sabla sabun sai magala a da ya asu hiji hay bongo ala buno ka mane ka sadi wala bu ko ka sadi amogo na ya ni baban mako hay amogo no ba me mo labu ko ka mane ka de ya ma dama dem na bori se ndi aka ka bor kur ka kaya hai su ba wo hiji ka jisi to de ya su yara kala bu ka haifoka su labu ka haifoka da na ciya nin na boro di kuriya na wendiya di ciya me domin da ni don na shirya no ka huran eh, fukuna na mana shiri dabuna nan na no jirima a ci ni da ya carba ka kai kan jirima ni da yin kuna haifo baka ta cene wani har mangol kuna handi na cin se ma gunan fa magunan bori wo kayo haidiran na anakin sare an cincine hije ya bara hije ngana de goron se tiriyo a yano ba de anaci tari ye idan ban hiji toro kul na kamme koko ben senni de ya haya gurje aman hiji to de ya nga ka to anan hiji hije ribo ngandu ko tenna zaka ka du kati kati yo ncine kuna anaci cene har arukan hijin na to de ya donna hima wei zanga ya muso mada huro teriya di kuna an ko ba ma jirma fo ciba hardiga a himanan hardino jirma kadiya ka an cin na bor circi boron aso dirnga weifo fo a hunano za ko kontere huno ka bara huno berkete nan ka ka hiji haji de jiri marje na hiji har ka ka di namo so ka ciwo ce fo pap ngano adiya weidi namo fa adiya ran na sadi aga bere gana iri Eh, ganna ngmane da burji o dari dari ngano kabet aga nera to de de boron de haya kwe dari se to de ya kuna na kwe kam we diga afuka kuna hijete e eh, ngare ni la jibirin kan ngaji walahi la jibirin ka te ngaji ne hi hiji o ngaji e eh, ngaji allahu akbar ata manzo hunu ngaji shehu mana hunu kakwe agoro ko ga hijete e iri kwe kwe bel mal no bonkani to de ya chere tuba na kabina tuba ya sin naniya ambereka ye zanga ya kuna na goro to afo chere ye gonu no nga hiji no an yara ko na contact na ba kweze no kan nan nalla na hunu ila rote to de ya choro di si wo ka yur kwe ban ko kuna amma boro choro ni walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun haifo kan don tabaka tan hunu kuna nga bara hay berkete hay mero kan tuba yan tuba na ngoyo na ngmere la rote ko yur si na relation fo ne. ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim albai wa man bori mbanago adon himano kan don na tari teya kaka tuba ndon man hanga cen ni tari di mene ha sadi more karukan gomini hay kan ban gomini an bere kayan debi borodi do cene don na faji diza karuka yara ko kware yo temo ka iri hunu baran nal hansin almajiri fo kana cine ote zanga mo somma babadran ako ka nga eh, tenga ngana badran di moso mano nga chenna de badran di amene wazi fona ma abano wazi du mo fona na ka nga hanga mara ka gono kochi boro mo zuru ko wendi aka boro na ngene ka ka sada man labu ko ko ga ka anate wallahi chendi bano chine guru rasulullahi boro sallallahu alaihi wasallam aka to debi na ha inchi no telo nga chi eh andebi nga ndebi ci nga milim nga ji kuru peilei de anja milim nini dono andebi ci mahukum sitase ase andebi na hanga kadi da don hini ka denge ka bisote irkwe na dabuna la harabinani a bara wo karfe ga dabuno domin a tuba amma ka cel diya ka hukumsi gono ko ngama duniya ngana zabata kana kwela haramenta tare nga na hukumci sai wai fa nga bongo ka du gunde na ni ka tun ka kan nabi gar sallallahu alaihi wasallam kaka yara hai kan ngate nga da bici me aga me abara mana wali me akulayo na seni nga na kwa di chekute nga na bici kwe ko kulayo nara halan zummu ka zummu nganka nga da bici kwe ko di ni jiri hinka nga kwe ko ni jiri hinka jiri hinka nan nga na yeti kute annabi do nga nabi na sahaba yo furu ma hukum sitasi kan na wedi kosu kosu tonni kabeni har boro nga bama bina ka don kan debi do saka an debi mano tonni a janna don goro naka alhamdulillah duniya ne na ba mana zabata lahara amo bisal janna ka tonni maran nga gari eh ya zabari baraba haji nga nani nga sahaba yo te kaga ka kokoi na kokoi no irpe mar kosu wewa nga kan kpe hukumci ta sai ka beni ngan nabi nani ka tunu kal warate ka cingoyo makwe jingaraga nin nono zaga umar name eh ngano umar ciba radiyallahu an nir kwedia zina teri ganon kwe jingariyo ngan nabi ta sai ba umaru na nama weiwo tuba ngari kwe na tuba ta nga gai anor kwe do kato den ba tuba di gishino ya zanga gato ka wuri dan ya ka dumu cene cene kazemini nga ngwena al'umma oje bor kuriya don toni sallallahu alaihi wasallam ifa ganna ka lalle weidi tuba gai a tuba no harabi ne ana gbaidi teno chefo nga hun gunde de nga ka de ma hukum site ngase nga bine bine tabbatani o ka sede ma hukum site ngase no irke aji simmate harin bine ta tase yano bine anachi ka du gunde di wo kan nga na arabin ni zanga ya huro nga nkwe ko lele achi nga nkwe ko tengel lele anabara ya alfayo jiri hin ka kwene ngana ko nanani jiri hin kadi kuna nga he anor kwe ga kar kwe manga ko sa manga tubata ngandu duka hukumci tase sadi ni mo ga gono zina teri awo madama bonna zina te ka tuba ne ka bara zina teri kwene ni amma wo ka da wo ma kuna cermano zina teri amma wo ka tuba cermano ataibu atuba annabanci attaibu min adh-dhanbi kama la dhanbala wo ka tuba ka hunu tari kuna bara zanga mon tabaka tari teno kwe mal dam tuba he no te kwe kunaji ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim il nor kwe ci ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim boro coro ngon na bana nor kwe do nga ya ci tari dabu yo وجنات تجري من تحتها انهار وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها na aljanna yo ka cire fadama mo ngani ngani zuru mbongo ko dawama ya wa ni'ma ajru al-amilin il nor ko ci madalla na gbe teriyo bana kan bakaten sai la hara nun kar bakanina de irpe na ci hunde koniyo irin dobu na ayaka hajji ciwo jama irfaji gobu zai riyo dogo tuba afu mai feriyo ko tamyar silama kurfaisi boron malakarin na dakate a taswif dakate dakate borfo e choro moso ma ngisi yo mbongo yose no ka o moso so boro chinyo na koko ntere ahimam man manan duniya ma me a chinse ka koko ntere di kuna mba hunu alfa me ba ka chinse ya to iri ma ko chene ngamene ba har kusu nya har kusu kani chefo tere chefo gusu ngoro ko di yo ka oyine ka ko chene anam safan ba kanam ba har kusuma bango ci bande ko ko wendi a cene cene lokoti hajate nya har kusuma cha bango se nya konu ko kwal wasi babu babu aji ko gun gorngo hamini yo kanti ko hanga lokoti na ate pemal no bonkani jamal kurma tuba il kurma haniyata makatuba ba men gumbo ngobe nnor kwe ngene mbe yo banna ba bor fo gumbe asu gumbongo asu gumbe ka tombongo ase ganna ba me mambongo guna ifa kuna gonu haniya tamaka tuba dembine batuba mako kari wo kayo ni nalla dongono di rober kete kuna man kurpe yo di tam kafe nalla pasilaro mani aka fife nalla da na ci aban tuba den de gonon jere ngunye ta kuna annabi na kurpe di kware te ka irsu ye ka kai شنو دي بونغو كويني واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا والله تعالى اعلم